ba wai muna zanga-zanga a kan parti ba a'a duk nizar ne suka fito sun fito daga dukkan ne state state state United States su wannan zanga-zanga tare su nuna mu kira su mu su canja halayen su mu rungumi gaskiya mu rike amana mu adalci cikin shugabancin mu kiran da muke son mu kenan ana kama mutane ana likewa da societe civil kungiyoyin fararen fula shugaban kungiyoyin fararen fula da kuma waɗansu Eh, opposition da kuma yan lakwaldun an kama an like an musu dukan siya. duba halima arzikin da Allah bai Nijar har yau Nijar muna kwana da yunwa mu tashi da yunwa har yau Nijar in ka zai wadansu ƙauyuka babu ruwa babu wuta ba abinci muna cin juna kullum sai wanga abin ga enemy ne wanga babu enemy cikin Nijar duk dan Nijar dan Nijar ne mu aiki tare mu kai tare mu gina kasa tare Allah ya ba Muhammadu Yusuf shugaban gidan saboda mutum ne na kirki mutum ne mai hangen nesa lottigi ne wanda ya dade yana gwagwarmaya don saboda wannan Allah ya zabe shi don saboda wannan mutanen Nijar suka zabe shi muna kira gare shi Muhammadu Yusuf ya koma ga hankalin shi na lottijan taka ya ci gaba rungumi kowa ya rungumi gaskiya zaman lafiya ya zo Nijar arziki ya shigo Nijar shi kuma ya kwanta ya tashi lahiya kowa ya kwanta ya tashi lahiya mu canja halayenmu mu tai tare mu ni ƙasar mu Nijar tare lima